daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 16 22 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalil FM da kuma niyya da ke birnin Kwanne duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Disambar shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu a daidai wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. A yau Litinin an ci gaba da kwasar mutane daga wurare na ƙarshe da suka rage a hannun 'yan tawaye a Aleppo da ke Siriya da kuma wasu ƙauyuka biyu makwabta. yau litinin din ne dai za a buɗe babi na ƙarshe na zaben shugaban ƙasar amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi domin ko yau ne ake sa ran wakilan nan su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kuɗin nan sananne a harkar gine-gine gidaje ko shine zama shugaban amurka na 45 a najeriya yayin da kungiyar raya tattalin arzikin yammacin afirka ta ecowas ta zaɓi shugaba muhammadu buhari a matsayin wanda zai shiga tsakani wajen shawo kan rikicin siyasar gambiya ko yafa da shugaban ƙasar ta kalli wannan zaɓi shugaba Muhammadu Buhari da aka ba shi wannan aiki na amana ai sun ba shi a matsayi na dattijo na shugaban Najeriya matsayin shugaba na farar hula wanda aka zaɓe shi a ofis ta hanyar tsari na demokradiyya. To sai dai masu fashin baki a fannin harkokin diplomasiya suna ganin ba shugaba Buhari ne ya kamata ya karɓi ragamar wannan aiki ba. idan har ana neman shugaba daga Najeriya to ai wanda ya kamata ma a ce ya je wannan Jonathan ne Muna tafe da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu da zai gabatar to amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. A yau Litinin an ci gaba da kwasar mutane daga wurare na ƙarshe da suka rage a hannun 'yan tawaye a Aleppo da ke Siriya da kuma wasu ƙauyuka biyu makwabta. masu kula da aikin kwasar jama'a da jami'ai sun bayyana cewa kusan motocin bas-bas da aka cika daga mutane-mutanen da ake kwashewa sun tafi daga gabashin aleppo zuwa wuraren da ke hannun 'yan tawayen wannan ko yana daga cikin ayyukan kwashe jama'a ne wanda aka fara cikin satin da ya gabata dubban jama'a sun ci gaba da kasancewa a gabashin birnin na Aleppo birnin da 'yan tawaye suka kwace tun a cikin shekarar 2012 sai dai kuma sun yi hasarar kusan dukkan yankunan da suka mallaka domin sojojin gwamnati sun kwace su domin musayan da mutanen da ke kwashi ake kwashewa gwamnatin kasar ta Siriya ta buƙaci a bata wasu daga cikin waɗanda ba su da lafiya ko kuma fararen hula da suka samu rauni gwamnati ta buƙaci a bar su domin su bar su gudunmawar fowa da kefraya da ke arewa maso yammacin Idlib Ƙungiyar nan mai sa ido da ke Birtaniya wadda ake kira da turanci Syrian Observatory for Human Rights ta ce, motocin bas-bas goma ne a yau suka bar waɗannan ƙauyuka ɗauke da mutanen da ake kwashewa. Yau Litinin za a buɗe babi na ƙarshe a zaben shugaban ƙasar Amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi. domin yau ɗin ne ake sa ran wakilan za su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kuɗin nan sananne a harkar gine-ginen gidaje cewa ko shine zai zama shugaban amurka na 45 tun a farkon watan nuwamba sun san cewa donald trump shine zai karbi ragaman mulkin amurka bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu mai zuwa sai dai kuma zaben amurka baya kammala da zaben gama gari amma sai dai wato sai da sakamakon wasu ɗaiɗaiku na zaben shugaban ƙasa a jihohin nan hamsin haɗi da babban birnin tarayya na washington a bisa tsari wanda ya fi samun ƙuri'u mafi rinjaye a kowace jiha shine ke samun ɗaukacin wakilai wanda ake bayar da yawan ƙuri'unsu katankwacin yawan jama'ar da suka jefa ƙuri'unsu a wannan jihar yanzu dai a yau wakilan su 538 za su jefa ƙuri'unsu a haikwatocin jihohinsu ya takarar jam'iyyar democrat tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton ta zarta trump da ƙuri'u miliyan 2.9 a zaben kasa baki ɗaya to amma sai dai trump ɗin ya ta samun nasara a jihohin da suka fi tasiri domin ko ya samu wadatattun ƙuri'u shida sama da biyu da saba'in ake buƙatar ya samu na wakilan labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu haka da yi ana ƙara samun ƙarin sukurkucewar dangantaka tsakanin amurka da china sakamakon saɓanin da ke tsakaninsu game da wani yankin kudancin teku da ke ƙasar ta china wanda kuma hakan zai ƙara muni da zarar zababben shugaban ƙasar amurka donald trump ya kama ragamar mulki a cikin watan gobe Cibiyar nazarin muhimman bukatu da harkokin ƙasa da ƙasa ta Amurka a cikin wani rahotonta na ranar uku ga wata ta bayyana cewa China ta mamaye wani bangaren wannan wuri da ake takaddama a kansa da sojoji. Haka kuma a wani lamari da ya faru kwanaki biyu bayan mamaye wannan wuri da sojoji sai kuma gashi China ta rike wani jirgin ruwan Amurka da take amfani da shi a wannan wuri domin gudanar da wasu aune-aunen kimiyya. ma'aikatar tsaron ta china ta faɗa jiya lahadi cewa za ta mayar da wannan jirgi da ta rike amma kuma ta hanyar da ta fi dacewa to sai dai abin tambaya a nan shine ko za ta kwace kayayyakin da ke cikin wannan jirgi ne ta miƙa amurka fankonsa jami'ai a somaliya na zargin sojojin kiyaye zaman lafiya na tarayya afirka au da kisan fararen hula sha ɗaya a wasu al'amura biyu daban-daban a ƙarshen mako da suka wakana gwamnan yankin shabele na ƙasa ibrahim adin najah ya faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa wata tankar yaƙi mai sulke ce mallakar ƙungiyar ta au ta kabi ta kan wasu gidaje a daren jiya lahadi bayan da wata tanakiyar da aka binne ta tashi da wata tawagar au a ƙauyen elwarigo da ke daura da marka ya ce wata mata ce da yara uku da wani jariri suka mutu a wannan al'amari sannan ya yi kira ga ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke somaliya da ya ƙaddamar da bincike gwamnan ya ce yaran da aka kashe din yan tsakanin watanni shida da shekaru sha hudu ne da haihuwa ranar asabar sojojin au sun buɗe wuta kan wata karamar motar bas daura da garin kuriyule suka kashe farar hula shida naja ya ce amison wato sojojin tabbatar da zaman lafiya a somalia sun gaya mai cewa sojojinsu wato suna kan sintiri ne yayin da suka yi gama da karamar bas din sun zaci cewa wato mota ce mai shaƙe da babamamai don haka sai suka buɗe mata wuta suka halaka duk mutanen da ke ciki a cewar gwamnan ga murya a wato a hirarsu da muryar amurka wani dan uwan direban motar ya gaya ma muryar amurka cewa motar na dauke ne da kayan lambu zuwa wani birnin da ke kusa yayin da aka bude mata wutar yunkurin jin ta bakin sojojin na amison ya ci tura Jami'ai a Jordan sun ce jami'an tsaro sun kubatar da ɗan yawon buɗe ido da ya makale a cikin tsohon katafaren gidan da ke tsakiyar birnin Karak bayan har-haren da 'yan bindiga suka kai a ranar Lahadi wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane goma sha hudu kusan ashirin da biyu fararen hula da kuma jami'an 'yan sanda suka raunata. Jaridar Times ta Jordan ta ce wata mata 'yar kasar Canada da 'yan sanda guda biyar na cikin waɗanda suka mutu. Daga baya kuma jami'an tsaro suka bayyana wasu mutane biyar a matsayin 'yan ta'addar. rahotanni sun ce a akasarin barnar da aka samu an same ta ne a kan tsaunuka a cikin birnin da ke da yawan mutane dubu saba'in mazauna garin kafin 'yan bindigar su afka wannan katafaren tsohon gini sun kasance suna neman mafaka ne a wajen da ya fi ko ina suna da jan hankalin masu yawan bude ido. jaridar ta ruwaito wani mai magana da yawon jami'an tsaro ya ce fararen hula da suka makale a cikin katafaren gidan an fitar da su bayan aikin wajen awa biyar sannan sun ce an kwashe fararen hula da ke kusa da wajen sakamakon tare dukkanin hanyoyin shiga birnin labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Za mu fara ne da Najeriya inda a ƙarshen makon da ya gabata kungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ta ECOWAS ta zaɓi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a matsayin mai shiga tsakani wajen shawo kan rikicin siyasar Gambia. Inda shugaba ya yi jami ya ki amincewa da shan kayi kwanaki tara bayan da ya amince da yin hakan. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina Kaina ya mana dubi kan wannan aiki da aka bai wa shugaban na Najeriya. yayin da shugabannin kasashen yammacin afirka suka nada shugaba muhammadu buhari ya jagoranci sasanta rikicin siyasar kasar gambia da zai kai ga shugaba yahaya jami ya mika mulki salin alin ga wanda ya lashe zaben mr adama baro masu fashin baki na tuntuntunin ta inda shugaba muhammadu buhari zai fara wannan gagarumin aiki ganin shugaba muhammadu buhari da mr yahaya jami dukkaninsu tsoffin sojoji ne amma mai magana da yawun shugaban kasa malam garba shehu ya ce wannan babu damuwa shugaba muhammadu buhari da aka bashi wannan aiki na amana wannan ai sun bashi a matsayi na dattijo na shugaban Najeriya matsayin shugaba na farar hula wanda aka zaɓe shi a ofis ta hanyar tsari na demokradiyya ai magana soja ma ba su shigo cikin wannan magana ba to ana ganin kamar shugaba Muhammadu Buhari yana da tarin al'amura a gaban a nan cikin gida kamar wannan ba zai bashi damar mai da hankali sai akan abin da ya kamata a can Gambia din ba idan aka ce yau Najeriya ta tsame hannunta da rikice-rikice da suke a nan yammacin Afirka ba za a zauna lafiya Najeriya ita ce kamar yadda ka san ɗansa. sanda ce a tsaye akan yammacin afirka iran da duk najeriya ta kau da kai ko ta sakaci akan abin da yake gudana a sauran kasashen afirka to duk yankin ko zai iya shiga cikin rudani masu sharhi irin su hassan gimba na ganin tsohon shugaban kasa dr goodluck jonathan shi ya fi cancanta jagoranci wannan sasantawa ba shugaba muhammadu buhari ba ya kamata ne tsaya ya sasanta matsalolin da ke najeriya jam'iyyarsa kanta yanzu haka nan tana neman wargajewa idan har ana neman shugaba daga najeriya to ai wanda ya kamata ma a ce ya je wannan Jonathan ne domin Jonathan shi ne a matsayin Yahaya Jami zai ce ya ce to kaga kaza ga yanda muka ga yanda muka kai hakuri idan ka ka gani ma yanda muke a kasa na kowa zai yarda da shi amma yanzu idan shi Buhari ai shi Jami zai ga kan cewa kawai wannan shi yana mulkin sa ni kuma yana so ya raba ni da nawa in <laughs> har zai wannan Jonathan kamata ne ba Ambassador Yusuf Mamman kwararren jami'in diflomasiya ne Allah ya kiyaye fitina da tabarbarewar harkokin tsaro a ƙasar Gambia domin ita kanta Gambia da al'ummarta ba su kai miliyan biyu ba mun ga abin da ya faru a Najeriya mun ga abin da ya faru a Sadiyo karamar ƙasa kamar Rwanda mun ga yadda aka zo aka tashin hankali da addabi dukkan al'ummar duniya to abin da ake gudu kan irin wannan ya faru a ƙasa kamar Gambia shi ko wanda ya ci zaben shi Adam Baro kamata ya rika nuna ah, fahimta abubuwan duniya da nazari da kuma yanayin yadda zai rika furta magana. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Haɗa kan mu Afirka mu sojuna, mutuna da jabun na bayan mu, yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun To a can jihar Legas kuwa da ke kudancin Najeriya hukumar kwastam ce reshen Tinkan ta cafke wasu makamai da aka shigo da su daga dan Amurka ba bisa ka'ida ba. wakilin sashen hausa na murya amurka babangida jibril ya zanta da shugaban hukumar kwastam a reshen na tinka alhaji bashar muhammad inda mai karin bayani kamar haka bindigogi mun samu biyu biyu ba irin bindigan pistol ba irin wannan mai tsawon ana ce mata pump action wannan yanayin bindigan gaskiya tana da muni ko cikin soja to irin su biyu muka gani akwai harsa yanayi yanayi kusan 7,500 don wani mun gansu su 4,000 can kuma muka sake ganin wasu 3,000 da biyar akwai sulke na soja akwai wannan helmet akwai takalma akwai abubuwa dai haka kashi-kashi to amma duk mafi ban tsoro ciki shine wani ɗan najeriya ya shigo da waɗannan ba bisa ka'ida ba menene manufashi kowa ya san yadda harkan tsaro take a ƙasar nan da abubuwan da ke ciki dole mu kula ƙwarar gaske don mu ga cewa an hana shigowa da waɗannan duk wanda ya shigo da su ba bisa ka'ida ba to tilas ne mu hana shi mu yi ƙoƙarin gano shi don shi ne muka mika abun ga directorate of state service don su ci gaba da bincike kun kama wani dangane da wannan kayayyaki da aka shure eh an kama wani mutum ɗaya mai suna christian wanda mun bashe shi ga wannan hukumar a ta hannun shi za su samu ƙarin bayani wa ya bashi wannan kwantenan ya fidda kuma abin muni ciki shine wannan kwantenan ba duti ake biya mata ba ɗan najeriya duk da ya yi wata tara a waje in zai dawo najeriya ta bashi damar ya kwasu duk kayan da ke gidan shi ya dawo da abin shi gida kar ya biya komai kayan da ke gidan shi ba kayan kasuwanci ba so kaga in mutum na da irin waɗannan sababbin abubuwa ban yi tsammanin cikin gidan shi suke ba an zo da su dai don a cuci ƙasa kuma Allah ya taimaka muka kama mu kwastom muka kama ba wani ya kama ya kawo mana ba daga wace ƙasa aka shigo da wayannan makamai wannan daga ƙasa amurka aka shigo da su To a can jamhuriyar Nijar kuwa gamayyar jam'iyyun siyasa a yankin yammacin Afirka ne suka yi wani taro a birnin Yamai inda suka yi dubi kan matakan da ya kamata a ɗauka domin magance matsalar sauyin yanayi a yankin na yammacin Afirka. Daga Yamai ga rahoton wakilin sashen Hausa na murya Amurka Sule Mumuni Barma. Masana al'amuran kare muhalli sun bayyana yankin Afirka ta yamma a matsayin mafi fama da matsalolin taɓarɓarewar muhalli a sakamakon kwararowar hamada da dai sauran miyagun ɗabi'un ɗan adam. Dalili kenan da jam'iyyun siyasa masu manufofin kare muhalli na ƙasashen Senegal, Burkina, Mali, Cote d'Ivoire, Togo da Niger a ƙarƙashin ƙawancen FEBA suka hallara a wannan taro don neman mafita. Malam Adamu Garba shine shugaban jam'iyyar RSB Ni'ima mamba a wannan ƙawance. a wannan bangaren eh, na afirka yanayi ya yi gurɓacewa da duka waɗancan bangarori eh, na afirka saboda hamada shi ne ma babban matsala saboda shekara duka gurgusowa ne yake mamaye ƙasa yake gayi sannu-sannu kenan ya kamata a tashi gaba ɗai a huskanci wannan babban matsala akwai waɗansu ƙasashe inda adda itace sosai kamar su gabon su ma an shiga duka dashin nan ana yanka itace sabanin yadda sauran jam'iyyu ke fafutuka don ganin sun haye madafun mulkin kasa jam'iyyu masu aƙidar kare muhalli kan zama wuraren da talakawa ke kai koke akan matsalolin da suka shafi mallakar filayen noma ko na kiwon dabbobi in ji umaru bukari wani matashi a jam'iyyar ni'ima a nan ƙasar mu nijar zama ku misali kaɗai ka ta nesa matsalar kasa da ake samu wajen ƙasar kolo da mu aka gama maka da wata ƙungiya na mai zamkanta ong muka kai ƙaran wasu manyan dufutoci da suka sayi daji har gwamnati ya yi shi ma aje plantikin shi aka kama mutanen duk abin da shayi muhalli dai a nan kasar Nijar dai talaka da aro wajen musu har zawa sai sun zo muka ba su shawara mu ga yadda za a yi duk abin da shahi an cinye musu dajin su game da batun dumamar yanayin da ya addabi duniya sakataren jam'iyyar convergence de écologistes ta kasar Senegal Professor Pap Diang na cewa on doit nous autres africains insister sur le transfert des technologies propres Kafewa a kan bukatar kasashe masu arzikin masana'antu su rage karfin turin iskar gas ɗin da ke gurɓata mahalli kaɗai ba zai kare kasashe matalauta daga illolin canjin yanayi ba. Haka zalika a bamu kuɗin diya ba zai zama mafita ba. a gani na matanadi na'urorin kimiyya namu na kanmu domin tunkarar wannan matsala shi ya fi dacewa kamar yadda tuntuni kasashen yammaci suka ɗauki wannan mataki na kariya in ji shi On ne va pas se limiter uniquement aux actions d'adaptation et de réduction de gaz à effet de serre. A yayin wannan taro, jam'iyyun masu manufofin kare muhalli sun ƙudiri aniyar ƙara jan damara domin faɗakar da talakawa da shugabanni cewa kare muhalli yaƙi ne da ya shafi kowa. Kar don gobe su ce dama ba su shi abin da ake ciki ba. Kenan dole ne wannan cikin aikinmu ne da muka ga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. to idan muka dawo nan gida amurka a yau ne ake sa ran za a yi zaben wakilai na electoral college wanda zaɓe ne da zai tabbatar da shugaba mai jiran gado donald trump nasarar lashe zaben da ya yi a watan nuwamba to sai dai zaben na zuwa ne yayin da ake ta cece kuce dangane da cewa rasha ta taimaka wa trump wajen yin nasara bayan wani kutse da ta yi kamar yadda john podesta na hannun dama hillary clinton ya faɗa wa gidan talabijin na nbc I think the Russians clearly intervened in the election. Akwai alama da ke nuna cewa lallai Rasha ta yi kutse a wannan zaɓe, kuma yanzu mun san cewa dukkan hukumomin tsaro da na tattara bayanan sirri sun amince cewa lalle rashi ta saka hannu a wannan zaɓe na amurka domin su taimaka wa trump kuma an tabbatar cewa shugaba vladimir putin na da hannu dumu-dumu john podesta kenan na hannun dama hillary clinton to sai dai ryan spribus wanda shi zai zama shugaban jami'an gwamnatin amurka idan trump ya karɓi mulki ya ce ba su da haufi trump ne zai lashe wannan zaben wakilai We expect everything to line. We've got one particular individual. Muna sa ran komai ya tafi daidai. Akwai mutum guda daga jihar Texas da yake so ya tutsu Amma baya ga haka muna ganin komai zai tafi daidai. Saboda haka ya kamata duk ƙungiyoyi da jam'iyyar Democrat da suke kalubalantar wannan zaɓe su dakata haka. Domin abin da Amurkawa suka zaɓa wa kansu kenan. And it's what the American people demand. Ryan Spribus kenan. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe ne da minti 18 ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku. da wannan yammaci na la'asariyar litinin, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro ana da iya cewa wannan ita ce litinin in ƙarshe ta biyu a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Hakan ya sa za mu yi waiwaye adon tafiya don ganin wani irin ci gaba aka samu tun daga farkon wannan shekarar har ya zuwa a yau a ɓangaren ilimi a Najeriya. Baki ɗaya dai a cikin wannan shekarar mun samu zantawa da masana, marubuta, farfesoshi, iyaye, malamai da ɗalibai duk a ƙoƙarin jin irin halin da ilimi ya shiga a yankunansu. Kana da hanyoyi da suka kamata a bi don shawo kan matsalar. To babban abin tambaya a nan shine. ne. wai kuwa wani irin ci gaba aka samu? Duk a cikin shirinmu da ya gabata, Dr. Muhammad Alkali ya yi manuniya akan mahimmancin ilimin magidanta. Alhaji Yusuf a bisa hakikanin gaskiya idan ka dubi rayuwa ɗan adam da ci gaban ƙasa yana farawa ne daga magidanta manya. Misali in ka duba yara ba sa ba sa iya kawo wani economic development wato kamar ci gaba a lokacin da ake bukata shi kamar yanzu yanzu lokacin da ake bukata shi sai dai su magidanta ilimi. To don haka in tana son ka samu ci gaba a lokacin da ake son a samu ci gaba nan take to hakika ne shi ne ilimin manya shine mafi a'ala particularly irin wannan ƙasa tamu Najeriya ko da mulki ya zo ba mu da ilimin ne mai zurfi na zamani saboda yana zuwa kenan ba da ba mulki to don haka ilimin manya ya fi inganci kuma ina tabbata maka da ilimin manya aka fuskanta da gaskiya aka ba manya ilimi kowa ya ilmanta to ina gaya maka ilimin yara da yanzu ya zama labari ba za a ta maganar wai creating assets ba wai a samun mai yara gurbi don sami ilimi sun iya yi ma yayansu su ilimi da za ka ga mutum ya je ya yi da ko ya yi bara domin ya samu kudin zai sama ya'yan littattafai da zai je makaranta so a bisa da ne gaskiya ilimin manya ya inganci. Duk a cikin shekarar dai Muhammad Kwari ya haɗa muna wani rahoto na musamman. Masana sun yi amanna cewa su kurkucewar ilimi a matakin firamare shine babban dalilin da ke mayar da hannun agogo baya ga sha'anin haɓaka harkokin ilimi a Najeriya. Rikon sakanar kashi da hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki ke yi wa sha'anin koyo da koyarwa a matakin firamare da kuma rashin cikakkiyar kulawa ga walwala da jin daɗin malaman makarantun firamare na daga cikin manyan al'amura da suka haifar da taɓarɓarewar tsarin ilimin firamare musamman a lardin arewacin Najeriya. Malam Kabiru Muhammad wani malamin makarantar firamare ne a jihar Katsina. Tsakanin da Allah a nan jihar katsina in ka kalli kayan aikin za a ga kayan aiki ne irin na da mm. Kamar da mm. kuma ilimi a yau yana bukatar zamani tunda shi komai ya tafiya ne da zamani akwai bukatar a kawo kayan aiki irin na zamani mm. alhamdulillah ita wannan gwamnatin dai an shigar da wannan magana wajen ta tana ta shirye-shirye ma na samu a ɗan shigo da irin wa'annan abubuwan yaya yanayin ƙwararrun malamai a nan katsina jihar katsina tana cikin jihohin da ke fuskantar irin wannan matsala idan ka ɗauko za a ga malamin makaranta a nan najeriya shine koma bayan ma'aikata a ƙasar nan waɗanda ya kamata a ce sun je sun yi karatun koyarwa su koyo ilimin koyarwa to za ka samu ba suke zuwa ba saboda lalacewa wannan bangaren za a ga malamin makaranta shi ake biya albashi mafi kankanta a ƙasar nan ɗan ko ba da haka zalika shi ma tsohon malamin makaranta farfesa ango abdullahi yana ganin akwai buƙatar gyara na musamman Shi sai yanzu za ka ga neko ita aka fi sani da wayek. Za a ce a cikin ɗaliban Najeriya da suka ɗauki wannan jarabawa kamar misali bara ko barancan kashi biyar cikin ɗari su suka yi nasarar cin jarabawar ta fuskar da ake so a ci shi sauran kashi casa'in ɗin nan ba same shi irin yadda aka zayyana ake so a ci shi domin a shiga jami'a ba da sauransu to wannan kuma ba sai mu ce laifi fuska da yawa amma babban laifi shine makarantun ba su tare da malamai ƙwararru kuma inda ma aka sami ƙwararrun ba su da kayan aiki wanda za su koyar kamar misali in ka ɗauki secondary school wurin da ake ganin ya kamata a sami ɗalibai wanda za su zo su koyi aikin injiniya za su nemi su zama likitoci za su zama malaman gona irinmu da sauransu ba shakka wajen koyar da su da farkon nan sai an aje waɗansu na'urori wadda su za a yi ta koyawa tun daga laboratory har zuwa waje irin yadda kowa ba karatu ne sani theory ba wato a rubuce amma a aikace ma koyar da shi ga yadda wannan abin da yake rubuce nan idan aka bi shi ga yadda za a nuna shi a aikace. Ka je secondary school wanda za ka iske ba laboratories ma gaba daya amma a nan za a ce za a ɗauki jarabawa na biology za a ɗauki jarabawa na physics za a ɗauki jarabawa na chemistry da sauransu dole ne a faɗi jarabawa. kuma in ba a faɗi ba sai dai kuma a bi hanyar munakisa wanda yake wannan ma wata matsala ne ita kanta. Ya zuwa yanzu al'umma sun ga wani ci gaba na ku zo mu gani kuwa? Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin a yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji wasu daga cikin tattaunawar da muka yi a cikin wannan shekarar. Muna ƙara mika godiya ta musamman ga duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum, Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Malam na Sa'idu Gairi a jihar Zamfara ya ce salam VOA Hausa. Hakika ya gwani ya zama dole, ba komai yasa na yi wannan magana ba sai don jin yadda 'yan majalisar ƙasa ta Najeriya suka ƙi amincewa da naɗin shugaban riƙon ƙwarya na hukumar EFCC. wato Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar na dindindin. Daga ƙarshe, ina fatan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai yi duk mai yiwuwa domin tabbatar da Ibrahim Magu a wannan matsayin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi umarnin da shugaba Buhari ya bayar na bincika wasu manyan jami'an gwamnatinsa da ke da hannu wajen badakalar karɓar rashawa wani abin yabawa ne. muna fatan duk wani jami'i da aka samu da hannu zai fuskanci shari'a komi girman matsayin da yake rike da shi a gwamnati sako daga muhammad salihu kauran namo da jihar zamfara daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka hakika matakin da shugaban ƙasar kongo ya ɗauka na ƙin sauka daga karagar mulki bayan wa'adin mulkinsa ya ƙare abin kunya ne ga dimokuraɗiyyar ƙasar. kuma irin wannan matakin da shugabannin kasashen afirka ke ɗauka shine sila kawo fitina da jidali a ƙasa ya kamata shugabannin afirka ku ji tsoron allah domin ba ku san iyakan matasan da ke mutuwa wurin tafiya ran ta sanadiyar wannan masifa da kuke saka talakawan ƙasar ku ciki ba saƙo daga abdullahi muhammad mai yama shi kuma kabar nasir sheme cewa ya yi hakika zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ina kira ga al'ummar fulani da manoma da su kasance masu son zaman lafiya domin ci gaban rayuwa mai inganci wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga nasiru kainuwa haɗeja ya ce wutar lantarki ta zama abin da ta zama a ƙasar nan matukar ana son ta gyaru sai gwamnatin mu ta karɓa madafun iko da ita gwamnati ce kadai za ta iya samar da wutar lantarki a wadace tare da raba ta ga kowane sako na ƙasar nan ba tare da la'akari da yawa ko ƙanƙantar kuɗin da talakawa ke biya ba yanzu kuma sai labarai a takaice a yau litinin an ci gaba da kwasar mutane daga wurare na ƙarshe da suka rage a hannun 'yan tawaye Aleppo da ke Siriya da kuma wasu ƙauyuka biyu makwabta. masu kula da aikin kwasar jama'a da jami'ai sun bayyana cewa kusan motocin bas-bas da aka cika da mutanen da ake kwashewa sun taɓa daga gabashin aleppo zuwa wuraren da ke hannun 'yan tawayen wannan ko yana daga cikin ayyukan kwashe jama'a ne wanda aka fara cikin satin da ya gabata yau litinin ne za a buɗe babi na ƙarshe na zaben shugaban ƙasar amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi domin ko yau ɗin ne ake sa ran wakilan nan su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kuɗin nan masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato 8 da rabi kina agogon Ghana zamu dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa sai Sa'ida Hamdun da ta hada mana shirin sai injiniyan mu kuma wato Greg John Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku nisa ga Kabara da Maryam da kuma Safina da shirin yau da gobe.